الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa wannan yammaci na ranar juma'a a yau sha hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku 2025 a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wanda yake mana Allah ya kara wa rayuwa albarka yace malam wani tsari ko ka'idoji bukhari da muslim ke bi gurin karbar hadisi ingantacce a imam bukhari da al-imam muslim sun bi ka'idoji da malamai suka sanya wajen karɓar hadisi da kuma tabbatar da ya inganta idan ka koma cikin littattafai za ka ga malamai na ambatan sharafi guda biyar gabanin hadisi ya zama sahihi sharadi na farko shine zama mai ruwayar hadisin adali ne an ce al'adalu adali a shari'a shine mutumin da yake nisantar manya-manyan zunubai kuma galibin al'amuran shi galibin ayyukansa nagarta ne da tsoron Allah ana ba za ka gani cikin manya-manyan zanibai ba ƙananan ma yana nisanta kuma akwai addini a tare da shi shi ne adali sannan ya zama yana da hadda zabit ne yana da hadda mana ya ji zance ya ji magana yana iya haddace ta kuma ya kawo ta lokacin da ake bukata malaman hadisi suna kasa hadda gida biyu akwai hadda ta ka wadda zuciya take kiyayewa inda mutum zai yi hakaito ba tare da ya duba ba zabtu sadirin kenan hadda ta kirji ana in ya ji ba sai ya duba ba ba sai ya rubuta ba zai kiyaye akwai kuma dabtu kitab wanda shi yana rubutawa kuma bayan yana rubuta kuma yana kula da littafin in ya je ya ajiye shi inda za a buɗa a ƙara wani abu ko a goge wani abu da ya zo ya duka, zai gane amma wanda zai rubuta kuma ya je ya ajiye wani ya ɗauka ya ƙara ko ya goge kuma ba zai gane wata wannan ba a ɗauke cikin wanda yake da hadda don haka mai riwaya ya zama adilan kuma ya zama zabitan mai kiyayewa da haka idan ya zama na baya in ya ji magana baya iya kiyayewa baya iya to shi shine za da suna karkasa masu riwaya a ce sayi ulhibni ma'ana haddashi ba ta da kyau da haka idan ya zo yanzu ya faɗi hadisi to akwai buƙatar a samu wata hanyar daga wani mai riwaya ya kawo irin wannan abu da zai karfafi cewa abin da wannan ya faɗa gaskiya ne ko kuma ya zama yana da galat yana da kafirar galat yana yawan kurakurai ko ya zama yana da wahami da irin waɗannan abubuwa ne da sa ba za a karɓi riwayar mutum ba ya zama ya adali ya zama zabisi sannan hanyar hadisin sanadin ya zama sanadi ne da ya tafi ya tafi ya haɗe har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a sami yankewa ba shi wanda ya ce ya ji hadisin a gurin malamin shi to a tabbatar cewa e gaskiya ne ya rayu tare da wannan malamin sun yi zamani ɗaya kuma ya yi karatu a gurin shi ɗalibin shi ne ba wani bane ya gaya mai shi ɗin ya ji shi ma malamin nashi da ya ce ya ji a gurin malamin shi shi ma a duba tarjamar rayuwarsa a gaye tabbas ya ji akwai liƙaƙi tsakaninsa akwai sama ya ja irwaya a gurin shi shi ma na gaba har je kan tabi har je kan sahabi har je kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira ittisalu sanadi domin mutum zai iya zuwa ya bada labari amma in ka tambaye cewa kai ka ji wannan labarin daga gurin wanda ka haka ito, zai iya ce maka gaskiya ba ni na ji ba wani ne ya gaya mu amma a farkon lamari bai gaya maka ba kurin ya ce kaza da kaza wane ya ce kaza da kaza sai in kayi wannan tambaya zai ce a wane ne ya gaya to shi yasa a gurin malaman hadisi dole ne ya zama shi mai riwaya ya ji da gurin wanda ya rawaita akwai lafazai da suke amfani da su da yake nuna haka kamar lafazin haddasana ko akhbarana ko anba'ana duk da anba'ana wasu malamin suna maganar zai iya zama ko ijaza ko na makamancin haka haddasana akhbarana wannan yana nufin ya ji shi da malamin ko dai ya karanta malamin malamin yana ji yana gyara mai ko kuma yana karantawa ko kuma malamin yana karantawa shi yana ji ma'ana dai ya yi hadisi ga daga wurin malamin amma lafazin an an to zai iya zuwa ya ji zai iya zuwa bai ji ba shi sa yanzu a nan da nake zaune a halatta in ce an abi huraira an din ba ta nuna na ji ba wanda zai ce ƙarya kake ina ka ga abu huraira amma yanzu idan yadda nake zaune idan na ce haddasa ni abu huraira to kowa zai ce a ah, to kai ina ka dawo rera da hari gaya ma hadisi to labazin haddasa na yana nuna kaji amma an ba ta ɗaukan wannan shi yasa in mai riwaya ya ce an idan an san adali ne cika ne amintacce ne kuma baya abinda malaman hadisi suke kira tadlisi to sai a karɓi riwaya a ce to a tafi akan asali ya ji domin an san dama baya in bai jawo ba zai haka ba imamu suyuti ya ce wa marrawa bi an wa an na bi waslihi in liqa'u yu'lam wanda ya rawaito ma riwaya da an ko anna an da ainun ko anna ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ce to ka dauke ta akan yaji idan dai har ka san san hade da malamin da ya kaito daga wannan kuma ya zama shi ma sika ne baya tajlisi wannan sharadi na uku kenan sharadi na farko adali mai hadda sannan kuma a sami ittisalus sanad sanadin ka ne yanki wani daga wani din nan yaji za a iya duba kun rayu da mutum amma ba lallai zama kaji hadisi a gurin shi ba yanzu a nan da yawa akwai wanda sun yi zamani da malam abubakar mahmud gumi amma ba su taba ganin shi ba sai dai su ji shi a rediyo ko su gan shi a tv da yawa sun yi zamani da malam jafar mahmud adam sun yi zamani da shi sun rayu a gari ɗaya da shi amma ba su taba yi dobi da shi ba to kaga ashe rayuwa a guri ɗaya da zamani ɗaya ba lallai sa ka yi karatu gurin ba shi yasa malaman hadisi kamar ma shi imamul bukhari shi yana tsanantawa cewa ko da rawi ma an san ba zai ce ya ji ba alhali bai ji ba to shi imam bukhari yana tsanantawa sai yayi bincike ya tabbatar sun haɗu yadda sun yi zamani ɗaya kuma an san amintacce ne yana tsananta a wannan babi to sannan sharaɗi na uku kada hadisin ya zama hadisi ne shazu hadisi shazi ne hadisin da mai riwaya ya saba waɗanda suka fi shi ƙarfin hadda da girma a cikin babin sai ya rawaito hadisi sai kuma a samu misali wanda bai kai imamu malik ba sai ya rawaice riwaya ta saba ta imamu malik duk almajiran malamin haka suka rawaice riwayar amma nan guda ɗaya shi ya kare riwaya ta saba sauran almajirai sai a ce riwaya shi sha zaci wannan ina ba mu misali ne ta karibi yadda dai za mu fahimta kada hadisin ya zama sha sannan kada ya zama yana da illa koyayya waɗannan sharaɗai guda biyar su ne in sun cika hadisi yake zama sahihi to akan waɗannan ma'aunai a al'imamul bukari bukhari da Imam Muslim suka gina tafan su sahihul bukari bukhari da sahihul Muslim suna da wasu littattafan daban wanda a waɗancan ba sa wannan sharaɗin ba za ka yi ganin hadisi za'ifi amma dai a sahihi to sun yi sharaɗin ba za su kawo sai wanda ya inganta sai wanda ya inganta da haka akwai ruwan da ba su kawo su a nan ba amma sun kawo su a wasu littattafan daban to sun kuma tsananta wajen bin wannan ka'idojin to kuma akwai kuma wasu abubuwa wanda kuma sai wanda ya shiga fannin zai iya ganewa za ka iya ganin mutum za'ib ne yana da rauni amma ga riwayar shi a bukhari kana iya ganin wannan to wannan kuma saboda malaman hadisi akwai abubuwa da yawa a ciki misali akwai rawun da yana da rauni amma ba gaba ɗin shi yake da rauni ba idan yayi riwaya daga gurin mutanen Kano riwaya ce ingantacciya in yayi riwaya gurin mutanen Kaduna bai rauni ce to kaga riwaya ce ta mutanen Kano Bukhari zai iya sanya ta cikin sahihi tunda ingantacciya ce riwaya ce da wurin mutanen Kaduna kuma ba za a karba ba ana samun irin wannan masu riwaya a ce ma idan mutanen gari kaza suka rawaito da gurin shi riwaya ce sahihiya idan mutane gari kaza ne suka yi riwaya a gurin shi riwaya ba ta inganta ba saboda wasu dalilai misali in ban manta ba kamar ma'amar ibn rashid in ban manta ba ya ya ya ya tashi daga garin ya koma wani gari garin da ya je kuma da da suka ga cewa malami ne mai ilimi za a amfani da shi sai suka ba shi aure a garin da suka ba shi aure sai ya zauna a garin da haka ya zama yana karantar da su to idan ya tafi ganin gida inda tafiya ganin gida ne ba karatu ba yawanci yana ballace kamar sa a garin da yake zaune da matar shi in ya je can kuma mutanen gari a ce a ah, ga malam ga malam to kaɗan ba mu hadisi mana sai ya kokarin bayarwa da ka sai ya zama kuma yana kurakure a ciki da haka zai ce riwayar shi ta mutanen can garin da ya aure riwaya ce sahihiya amma in ruwayan mutanen garin suka rawaito ba za a karɓa ba sai an bincika tunda a lokacin ba littafi to kun ga wannan wani jikka ne wani kwakwafi ne da malaman hadisi ke bi wani mai riwayar za ka ga a farkon lamarin shi har hadisin shi mai kyau ne yana da hadda kalau karshe sai wani abu ya same shi ko a iyalin shi ko a karan kan shi ko a dukiyar shi sai taba mai kwakwalwa sai zama yana kurakurai ko kuma jarraba ta zo littafan su kone a yi gobara su kone shi kuma bai haddace hadisan ba kaga in yanzu zai ta kokarin tunanowa ne sai ya dinga kurakurai to in malaman hadisi in malaman hadisi suka zo sai ce riwaya shi duk wanda ya riwaya a gurin malamin nan daga shekara kaza zuwa ta kaza riwaya shi ingantacciya wanda ya biyo shekara ta kaza zuwa kaza kuma to tana buƙatar an tsaya a samu ruwa da ta karfafa ta saboda daga shekara ta kaza zuwa kaza game da matsala da haka ana samun matsala wani kuma tsufa zai yi sami ikhtilafi duk wannan akwai su a gurin malaman hadisi shi yasa ba kullun dan an ce masa ga sharadin hadisi sahihi ka ɗau sahihul bukhari ka ga mutum ka ce bari in je in duba tarjama shi kana duba tarjama shi ka ji an ce za'if, ce to ai ga za'ifi a bukhari da haka wannan hadisu ra'ifi ne ba haka ba suna kallon wasu abubuwa su ma wajen rubutawa kana so ka samu wannan fa'ida karanta hadiyu tsari a sharhi na muqaddimati fathil bari na ibn hajar al-asqalani yayi magana akan duk wani rawi da aka yi magana akan shi a cikin sahihul bukhari sannan ya zo ya magana duk wani hadisi da aka yi magana a kan shi a cikin sahihul bukhari ya bada amsa ya yi bayanai dogaye masu yawa a ciki in ka karanta za ga abuwa da yawa wannan dai alal akalli ke to wannan sharaɗan shi ne abin da suka tafi a kai imamu muslim a muqaddimar littafin shi shi ma ya ɗan yi a bayanai na irin tsarin da ya wajen fitar da hadisi da mutanen da yake karɓar sa da sauransu wallahu a'lam sai tambayi shi ta ce wanne ne hadisi ahad kuma wanne ne mutawatir wannan malamai sun kasa hadisi ta bangaren hanyoyin da ya zo mana akwai wani kasan daban ta bangaren karɓar hadisi ko mai yadda shi da kin karɓar shi ya kasu gida uku akwai sahihi akwai hasan akwai dhaif wannan bangaren karɓar hadisi kenan in sahihi ne ana karba a hujja da shi in hasan ne ana karba a hujja da shi amma in za'if ne ba a karɓa za'if sun kuma shi ma ya kasu gida-gida akwai za'if wanda yake jiddan mai rauni sosai akwai kuma za'ib wanda bai da rauni in wata hanyar ta zo tana iya daga wuta to wannan bangaren kaso din daban kenan akwai kuma kasa hadisi ta bangaren hanyar da ya zo mana bi itibari wusulihi ilaina to nan ne aka sa hadisi gida biyu aka ce akwai mutawatiri mutawatiri shine hadisin da jama'a masu yawa suka rawaito shi daga jama'a masu yawa daga jama'a masu yawa waɗanda waɗannan jama'a ɗin zai yi wahala a al'adance kafin su yi ƙarya ma rawahu jam'un ghafirun tuhilu al'ada tawafuquhum wa tawasuhum ala al-kadhib hadisin da jama'a da yawa suka rawaito a cikin sahabbai zaka samu sahabbai goma 20 30 40 sun rawaita hadisi a almajiran sahabbai tabi'ai sai ka samu kuma irin wannan adadin a almajiran da ke biye musu ka samu irin wannan adadin haka hadisin har ya zo zuwa bukhari ko zuwa muslim ko zuwa tirmidhi na duk kowane aji in ka je na masu ruwayar za ga mutane da yawa su tarwaite shi wannan shi ya kira hadisi mutawatir suka ce mutanen kuma ya zama al'ada ba za su yi haɗuwa su karya ba kamar a samu mutane ne da suke garuruwa daban-daban duk sun rawaice abu ɗaya sannan ƙila ma suna da yare daban-daban kaga zai wahala su haɗu su ce ku zo mai mutum mu rawaice za mu faɗa kama hadisin man kazaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu minan nar in ka duba fathul bari ibn hajar ya ambaci sahabbai ko hanyoyin hadisin akalla sun kai guda ɗari ko fiye da haka da haka a sahabban manzon Allah wajen mutum saba'in suka rawaito hadisin khamsun wa sab'una rawu man kazaba kamar da imam musulmi yake bada sahabbai saba'in da biyar suka rawaito hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya min ƙarya ne mun gurin zaman shahuta. to kaga mutum saba'in da biyar ai zai wahala ka hadisi mutum suke ku zo mu rabu kirwa iri ɗaya, to kuma wanda suka rija hadisan a gurin sahabban su ma an kididdige masu yawa ne su ma wanda suka jira gurin su masu yawa ne to wannan shi ake kira tawajir ma'ana hadisin da ya zo ta hanyoyi da dama da da ka ji shi ma ba zai yi a ƙarya ba ne amma yanzu mutanen Kano da na Maiduguri da na Katsina da na Kaduna su haɗu su ba da labari iri ɗaya wanda kuma kowanne bangaren shi daban ma'ana ba guri ne suke zama ba to wannan sai a ce abin ya zama mutawatir ya zo ta hanya da yawa to wannan shine hadisi mutawatir hadisi sun yi sabani kamar adadi nawa ne hadisi zai zama mutawatir wasu ce daga biyar abin da ya sama daga mutum biyar abin da ya sama wasu ce bakwai wasu ce goma wasu ce arba'in wasu ce sha biyu wannan duk malamai sun yi sabani amma imamu suyuti shi ya dauka da guda goma wasu har daidai daga mutum goma abin da ya sama shi kamar imam suyudi yana ɗan rinjaye da adadin ya zama da goma abin da ya kama wasu kuma suka ce ko bai kai goma ba ahad kuma shine hadisin da ya zo ta hanyar da bata kai wancan yawa ba misali hadisi sahabi ɗaya ne ko biyu ne ya ji shi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk a cikin sahabbai mutum ɗaya ko biyu ne suka rauci wannan riwaya a almajirai tabi'ai su ma aka samu ɗaya ko biyu ko uku haka almajiransu to wannan shi ake kira ahad shi kuma ahad ya kasu gida uku akwai gharib shi ne hadisin da mutum ɗaya rawaita cikin hanyar shi akwai hanyar da mutum ɗaya ne kuma ce ɗabaka ta hadisi hanyoyin hadisi ko aji aji na hadisi akalla muna da aji hudu akwai ajin sahabbai akwai ajin tabi'ai akwai ajin tabi'u tabi'ina akwai ajin tubba'ul atba aji hudu daga nan kuma ajijuwan za su ci gaba da zuwa aji na farko ajin sahabbai an ce ajin sahabbai ana nufin waɗannan sahabbai ne sun rayu da manzan Allah sun zauna da shi sai almajiransu su ne tabi'ai kuma su ne suke jin hadisi a gurin sahabbai to hadisin da ka zo cikin hanyoyin shi sai ka bincika cikin waɗannan ajujuwa ko dai ajin sahabbai ko tabi'ai ko almajiransu sai ka samu mutum ɗaya ne ya riwaya misali ka zo a cikin sahabbai sahabi ɗaya ne rawaito shi tak ko da a ƙasa mutane da yawa sun rawaice shi to wannan ana kiran shi gari kamar yadda malamai suke magana ko kuma a sahabbai biyar sun rawaice shi tabi'i ɗaya ne ya rawaice shi shi kuma almajiran shi biyar sun rawaice shi a na uku to tunda wannan mun samu mutum ɗaya to ya zama garibi hadisi to kuma akwai aziz wanda shi kuma mutum biyu ne suka rawaice shi a cikin ɗabakar sanadin akwai inda mutum biyu ne kaɗai sai kuma mashhur ko mustafid ana ce mai mashhur daga uku abin da ya sama ko a a a mustafid shi ma daga uku abin da ya sama waɗannan in ka haɗa su gaba ɗaya su ake kira hadisul ahad da ka ahad karkashin shi hadisai ne kala uku ma mutawatiri kuma shine muqabilin ahad to wannan an kasa hadisi ne da wannan to shine malamai suke tattaunawa idan hadisi zo ma mutawatiri ta hanya da yawa to wannan kai tsaye za ka yanke manzo Allah ya faɗa shi da suke cewa yufidu al-ilma al-ilma daruri ma'ana da ka ji ma kurin za ka gamsu manzo Allah ya faɗa saboda ya zo ta hanyoyi da yawa hadisi ya zo ta hanya ɗari kaga ya za a ce sahabbai ɗari tabi'ai adadi ka kaza wannan daka wannan yufidul ilma sai kuma ahad kuma suka ce wanda shi kuma ko garibi ko azizi ko mashhuri suka ce yufidul zanna shi ne suka ce to shi kuma baya ba da yaƙini sai dai shi yana baka azannin Rabi. zato mafi rinjaye shi ne suka ce misali idan da za a ce aha mutawatiri ka ce ɗari bisa man manzo Allah ya faɗi shi ingantacce ne to har sai ka ce saba'in cikin ɗari. ne a zannin rafi Shi ne waɗannan yan bid'a suke ta zato zato zato zato in ba su bayyana mutane mai malaman hadisi suke nufi da azzannu ba azzannu ba wai zato irin yadda wannan yake jita jita ba ba shi malaman hadisi suke nufi ba jita jita jita yi ƙarya ne azzannur rafi shi ne ka ce tamanin cikin ɗari. Saba'in cikin ɗari. wanda ko jarrabawa ce ka ci wannan adadin mu a nan Najeriya ma ka ci ka samu saba'in cikin ɗari ka e da haka an ce mai sahihi ai ba wani gubari kuma a kan irin wannan ne wasu malamai suka ce inda za ka yi rantsuwa manzan Allah ya faɗa ba za ka yi kafara tun da saba'in cikin ɗari ne wannan ana maganar cewa dangane da me yake ba fa'idan cewa amma ta wajen aiki kuma malamai amintattu adalai an karɓaɓɓun malamai sun yi ijma'i cewa in hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ta hanyar mutum ɗaya ne daga ɗaya daga ɗaya har zuwa gare mu to wajibi ne a aiki da shi inda ya tabbata manzo Allah ya faɗa ya zama ingantacce to da haka ƙa'idoji ne malamai suka sanya kuma akan suke tafiya kuma da shi ne aka tsare a addini da haka wannan dai a takaice shine abinda ake nufi wannan tambaya ta ci mana lokaci mun ɗan yi bayani ne kurin dan ya zama dai an ɗan hafta a kai wannan tambayar amsar ta ba ta da yawa don haka bari mun faɗa yana cewa mai hukuncin carbi cin carbi an kasu gida biyu wasu malamai na ganin bid'a ne saboda manzo Allah da hannu yake tasbihi kuma yayi umarni ayi tasbihi da hannu da haka suka ce bid'a ne kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid yana da littafi ma guda da ya rubuta akan carbi da tarihin carbi da al'ummun da suka fara zuwa da shi da haka ya taba kan cewa bid'a ne akwai kuma malamai da suke ganin carbi bai wuce abin kirge ba da haka yayin da mutum yake tasbihi lissafi yake yi da shi da haka in suna ganin mutum kurin yana lissafi ne da shi zai talatin da uku yayi da shi zai yi la ilaha illallah goma yayi da shi zai yi ɗari yayi da shi suka ce wannan ba zai zama da laifi ba wannan shine ra'ayin ibn taymiya da wasu daga cikin malamai suna ganin babu laifi dan an yi da shi mas'alar babu tsanantawa a ciki amma duka masu ra'ayoyin guda biyu sun hada kan cewa yin abin da manzo Allah ya shi yafi ma'ana ka yi da hannu din in za ka iya da wannan gaɓoɓin hannun da haka kowane ɗan yatsa yana da yanka uku da haka in ka yi uku sau biyar sha biyar to in ka zo misali ɗaya biyu uku sai kuma ka sake dawowa kan wannan ɗan yatsan ɗaya biyu uku ka ga da kenan da kana zuwa nan ka yi talatin sai ka zo kai uku shi kenan ka wuce ka yadda manzo Allah yake manzo Allah yana yi da dama ya aqidu tasbiha bi yaminihi da daman shi to sun yi hada kan cewa yin yadda manzo Allah ya yi shi ya fi amma in wani ya tafi akan cewa shi zai rike dinga ja saboda ya fi mai sauki ko yana facewa to ba bane da za a yi ta rigima da shi a tada hankali a kai yana da wadahi akwai malaman da suka ce ba da fida wallahu a'lam tambaya ta karshe yake cewa mutumin da ya gama ni a cikin tayansa wanda har maniyin ya riga ya bushe a yayin da ya gani alamar cewa ya yi mafarki kenan bai sani ba kuma ya yi ta salloli da wannan kayan har kamar tsawon kwana biyu bai sani ba to a nan yaya matsayin sallolin da ya yi ni wannan tambayar mamaki ta ba ba abin da ya kamata ya tambaya ba kenan yana magana ya gama ne jikin tufashi alamu na nuna cewa mafarki ya yi to gashi ya yi sallah tsawon kwana biyu da tufar to me hukuncin sallah kaga tambayar da ya kamata ya yi me hukuncin wankan da bai yi ba shi abin da ya kamata ya tambaya kenan domin idan har bai san da maniyin ba ya bushe kenan bai wanka ba kuma wannan ya fi girma akan kan a ce yana jikin tufa in ya yi wanka amma tifar da maniyi a jiki to kaga wannan abu ne mai sauki maniyi an yi sabani kan na jasa ne ko ba na ba ne sabani ne tun zamanin sahabbai ba wai aka fara shi ba akwai wanda suka ce maniyi ba na ba ne suka faɗi dalilansu daga ciki suka ce maza Allah na barin shi ya bushe a tufa shi har na Aisha ce ina kankare masa a cikin tufa kuma sun mai yusalli fihi sannan yi sallah da wannan tufa da suka faɗi dalilansu akwai wanda suke na jasa ne suka ce jariri kuwa ana wanke shi in ya taba tufa ko ya taba jiki ana wanke shi mutum ya fita tare da shi sai yi wanka suka kawo kuma da su malamai sun tattauna akan wannan to kaga idan ni gwargwadon abin da na fahimta wallahu alam ba jasa bane kazanta ne kazanta daban jasa daban kar wani ya haɗa biyu akwai abin da kazanta ne amma ba na jisa bane ya wanke yanzu da yake bakinka yanzu ka tobar da shi a nan gaban mutane ce da Allah ji kazanta da Allah amma kuma ba na ba bane yawon bakinka dan ya taba kayanka ba za a ce sai ka wanke ba majinar da mutum ke baciya ba na jisa ba amma kazanta ce kashin awaki na tumaki ba ba ba ba ba na jisa bane kazanta ne in agani za a share a guri amma kuma magana mafi inganci ba na jasa bane kashin kaza da haka najasa daban kazanta daban to mani kazanta ne amma ba najasa bane wannan shi dan abin da ni na karanta na fi gamsuwa da shi kun ga akan wannan dan yayi sallah da shi ba zai zama aibi ba inda ba najasa bane amma tambayar da nake ta ita kamata idan ya zama bai wanka ba bai san yayi mafarki ba sai bayan kwana daya sai ya ga rigar shi ba da mani a jiki kuma ya tabbata daga mafarkin da yi ne to wannan ne abin da ya kamata ya tambaya kenan yayi sallah bai da tsarki ita kuma sallah in kai ta baka da tsarki tsarki babban irin wannan ko na bawali kai bawali baka yi tsarki ba baka yi tsarkin hoge ba ko kai bayan gida ko mani ya fita baka yi wanka ba in mutum yi sallah bai da sallah da haka abinda za ka yi sai ka na daga wannan lokacin karama waɗannan salloli da kai baka yi wanka ba ka yi wanka karama amma in mas'alar kurin ka riga kai wanka ne a jikin tubakan shi wannan abin sa magana da tafirin jayi ba ba wani abu kurin ka wanke riga ka ci gaba da ibada ka wallahu a'lam har yanzu muna cikin suratul safat ajiya mun fara karanta kissar annabi Ibrahim alaihi salam mun karanta yadda yi wa mutanen sa wa'azi har ya gangaro da za su tafi gurin bautar su ya kalli sama ya ce musu bai da lafiya suka juya suka wuce suka bashi daga nan ya tafi a ɓoye a hankali har zuwa gurin ababen bautarsu ya je tara an ajiye abinci kala-kala gaban waɗannan ababen bauta yake cewa to me ya hana ku ci ala ta akulun ba kwa ci ne malakum la me yasa ba kwa magana da haka daga nan kuma sai ya bi su ya kakkarya su tsaya kan wannan aya ta 93 da haka yanzu zamu ɗora? insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبلوا إليه يبكون قال أتعبدون ما تمشتون والله خلقكم ولا تعملون da suka dawo suka tarar duk waɗannan gumaka nasu an karkariya. fa aqbalu ilayhi sai suka fuskanto annabi ibrahim suka taho inda yake yazifuna suna gaggawa qala sai annabi ibrahim ya ce musu ata'buduna ma tanhitu yanzu kuna bautawa abinda kuke kirkira kuke kerawa da kanku kuke sassakawa wallahu khalaqakum alhali Allah ne ya halice ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa bayan annabi ibrahim ya sakare waɗannan gumaka kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin suratul anbiya da ya tashi duk ya mai da su take sai babban su kadai ya ya bari ya bar shi a tsaye bai taba shi ba da haka da suka dawo suka shigo suka ga an kasare wannan gumaka sai suka ce man fa'ala haza bi hatina waye wa allolin mu haka ababan bautan mu waye zai musu wannan aiki a nan za mu ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar a dunkule amma a can Allah ya fayyace suka ce waye mana wannan lalle ba shakka wannan azzalimi ne da yazo yi wannan aiki din sai wasu suka ce sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim wasu suka ce ai mun ji wani matashi da yake ambatan su yana cewa da masu yayi kaza su yayi kaza dan haka ana ce masa ibrahim wannan ya nuna ma'ana wasu sun ji lokacin da annabi ibrahim yake yin alkawari watallahi la atidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace wallahi sai na yi wa gumakan kaza da kaza to lokacin da ya faɗi wannan wasu sun ji da haka da abin ya faru sai suke aiki da wannan alama suka ce mun ji wane yana ambatan sami ina fatan wani matashi wani nuna annabi ibrahim a lokacin yana shekaru na matashi tunda ko aure da yi ba a lokacin sai mun ji wani matashi fatan yazkuruhum yana ambatan su yana cewa zai musu kaza da lahu ibrahim cikin magana ta haka akwai nuna ma cewa kamar ma ba a san shi ba ai mun ji kurin wani matashi can ne ana ce mai ko ibrahim yana yana cewa zai musu kaza sai suka ce to a zo da shi fa atu bihi ala a'yunin nas ku zo da shi a gaban mutane dan su shaida a zo da shi mu ji me me me me ya faru haka da suka kira shi sai suka tambaye shi a an ta haza bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wa ababen bautan mu haka ya kai ibrahim kai ne kai aikata musu wannan aiki qala bal fa'alahu kabiruhum haza ce babban su wannan da yake tsaye shi ya aikata fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su sai ba su damiri na mai hankali bai ce fas'aluha ba fas'aluhum ku tambaye su tunda kun ce suna da hankali suna fahimtar abubuwa suna amfanarwa suna cutarwa ku tambaye su in kanu yan tsiko ne in suna magana a nan ma wasu malami suka ce nan ma irin magana jiya shi tauriya ce dabara ce mana in suna magana to babban su ne in kanu yan tsiko ne in suna magana fa ada ku kabiru kuma ga babban su ne in ba sa magana ba ba shi yayi ba nan. suka ce wannan wasu malami sun yi da ma'anar ayar da wannan da haka suna ganin magana da ya faɗa gaskiya ce ɗari bisa ɗari fasaluhum ku tambaye su in kanu yantikuna in suna magana to fa alahu kabiruhum haza babban su ne in ko ba sa magana to ba shi bane to kuma mun riga mun sani cewa waɗannan abubuwa ba sa magana da haka gumaka ne ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kuma wannan ita ce manufar annabi ibrahim na yin wannan abu wata hanya ce ta da'awa da zai mutu da'awa idan har ya zama na abin da kuke bauta a matsayin shine allah ba zai iya kare kanshi ba to ya zai iya kare wani min babu aula ai wanda yake da karfi yana da karfi kuma zai iya karewa zai iya kare wani to shine a ga shi ma iya kare kanshi amma in abin ya zo kanshi ya kasa kare kanshi to kuma shi zai je kare wani abin ya je gurin wani tunda kanshi ma bai iya amfanarwa ba ba wuce ce in ko rana maganin zawo ta yi wa kanta da haka tunda ba ta yi wa kanta ba ba ta yi kenan da tana yi da za ta fara yi wa kanta don haka da suka ji wannan sai suka ce to yanzu abin da za a yi dole ne mu zo mu taimaki allolin mu inda haka lamarin yake suka koma suka ce ai ka san ba sa magana da kada alimta ma haula iyan ko ka san ba sa magana to nan da yake shafir da ku kuna bauta abin da baya magana baya amfanarwa baya cutarwa da haka sai suka ce to abin da za a yi mu zo mu kare mu taimaki allolin a nan da suka zo suna gaggawa aka yi mai wannan tambaya sai sai suka nuna ba za su iya amsa ba waɗannan gumaka ba sa magana shi ne shi kala a nuna matan fito. da kwa dinga bauta abinda kuke kirkirawa kuke annahat annahat shine abinda mutum zai sassaƙa ya samar da shi ya za a yi abinda kuka sassaƙa da ku kuna bautawa wallahu wawu din wasu ka wawu alhali ce ai alhalin Allah ne khalaqakum ya halicce ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa din nan waɗannan gumaka duka su ma halittar Allah ne da haka Allah ne abin bauta ba gumaka ba ta yaya ya zama halittar Allah ne domin abinda aka samar da su din na katako da kusa da abinda aka sassaka duk wani abu ne da Allah ya halitta da haka dai karshe dai halittar Allah ne duka shi yasa aka yace musu to Allah ne ya halice ku da abinda kuke aikatawa da haka bai kamata ya zama kuna bautawa abinda kuka sara ba to amma me suka ce qalu bismillah qalu qalu قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قالوا سيسكتي ابن له بنيانا ku gina ku yi samar da wani rami babba fa alquhu fil jahim ku je ba cikin wuta mai zafi mai kuna can cikin suratul anbiya suka ce abinda za za ku yi ku taimaki allolin ku tashi ku taimaki ku in kuntum fa'ilin anan da haka abinda suka ce suka fito ai gini ai rami aka yi rami din a tara wuta a hura wuta a kona mana za su kona annabi ibrahim akan wannan abin da yayi wannan ya nuna ba su karɓi wa'azin da ya musu ba su wa'azantu ba har yanzu dai suna nan akan bakan su cewa waɗannan su ne ababen halitta ta nan za a gane cewa shari'a ta Allah ce wani duk irin abin da za a gaya masa da irin abin da zai rena aya ba zai karɓa ba wani kuma ma bai ga rabin wannan ba kuma sai da ya karɓi shari'a ya wannan to shari'a ta Allah ce Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici ga shirye wannan abu a fili yake cewa waɗannan abubuwa ba sa magana ba sa ci ba sa sha ba su amfani ba su hanawa ba su cutarwa to ta wannan abu zai zama abin bauta to amma da yake Allah bai rubuta mun shari'a ba sai suka ce za abin da za a ku tashi mu taimake ku da haka a zo a yi gini a yi rami a tara wuta in aka tura wuta din kuma a jefa shi fa alko wanda ya nuna jefa shi za su shi sa su malamai suke cewa majaujawa aka kawo aka ɗora shi akai aka wulla shi suke saboda ba za a iya zuwa inda wutar take ba dan yadda aka kura ta tana ci ganga ganga suna jefa shi sai Allah ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ya ke wuta kuni bardan ki zama sanyi in aka tsaya nan zai iya zama sanyi da zai cutar sai Allah ce wa salaman kuma aminci ala ibrahim a bisa ga annabi ibrahim fa aradu bihi kaidan suka yi nufin makirki suka yi nufin halakar da shi faja'alnahumul asfalina muka sanya su ne makaskanta a can Allah ce faja Allahumul akhsarina su ne wanda suka fi yin hasara dan shi na daidai abinda suka yi nufi da shi bai same shi ba na biyu kuma shi ne yake kan daidai su kuma suna kan fata wannan wutar da suka jefa shi a ciki su ne za a jefa su a cikin ta. da haka wannan abin bai same shi ba Allah ya kubutar da shi ya fita kalau ba abin da ya same shi da wannan da wannan za mu gane cewa ana bukatar mai da'awa ya dogara ga Allah madaukakin sarki yayin da yake da'awa ya hakuri da abin da zai biyo baya zai ga wawanci zai ga ma'ana abuwa na na shirme to yayi hakuri kada wannan ya sa ya ja da baya ci gaba da faɗa abin da yake na gaskiya sannan ya dogara ga Allah to yin sani je inda aka je aka da shi ne mai riba an karbi da'awar ko ba a karba ba shi ya ci riba da aka ba a cewa mai da'awa bai ci riba ba dan ba a karbi da'awar shi ba rashin karba din ba faduwa bane kai annaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana annaba akwai wanda za su zo ranar alkiyama ba kowa tare da shi annabi wani kuma mutum daya wani mutum biyu da haka dan kayi wa'azi kayi wa'azi kayi wa'azi wanda suka karba kaɗan ne ba yana nuna baka ci nasara ba ko ba a karba ba kai ta ci nasara domin ɗimbin ladan ka yana nan a wajen Allah madaukakin sarki sannan kuma wannan hakuri da za ka yi da komai to ranar tashi alkiyama za ka ribaci wannan abu kuma Allah madaukakin sarki yana tare da kai a kowane irin yanayi a kowane irin hali sun nufe shi da kaidi amma Allah ce maka sanya su ne makasanta don mai don su aka ci galaba a kansu da haka ya zamana ba su samu abin da suke nema ba to da haka ya faru nabi ibrahim ya yi abin da zai yi to kuma sai ya ɗau wata hanyar daban sai ya ce mai وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وقال سيتي كما إني ذاهب إلى ربي إذا تفزوا غوبنجينا سيهديني زي شريدني سيهديني زي شريدني وربي هب لي من الصالحين يا الله كباني min as-salihin daga cikin nagartattu mana Allah ka bani da daga cikin nagartattu suka ce zahiri wannan magana yayi ta'fili ne dan mutanen su kame daga cutar da shi abin ya kai ga konawa kuma Allah ya kubutar da shi to ku sani ni yanzu ina sanar da ku zan tafi zuwa ga ubangiji na wasu suka ce tafiya zai hijira tafiya zai ya bar wannan guri ya hijira zuwa inda zai bauta wa Allah da aka wasu malamai suka ce wannan shi ne farkon hijira da aka yi fi sabilillah ya bar inda yake ya tafi don ya je ya bauta wa Allah ya fita daga wannan garin da yake ciki ga biladu harran biladu kan'an ya fita daga shi kuma yi wajen nahiyar sham wajen guri da Allah ya sanya mai albarka da aka yi ce zai rabu da su zai tafi ya je ya bauta wa Allah madaukakin sarki a can cikin suratu maryam mun ji inda mahaifinsa yake cewa ni maliya ka kaurace min ka nisance ni da haka da waɗannan da waɗannan abubuwa da suka faru sai annabi ibrahim ya hijira ita hijira kala kala akwai hijirar da take kowa akan shi sai yayi ta wajibi ne akan kowa shine kauracewa saban Allah zuwa ga da'a ga Allah Allah ce wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu mai hijira shi ne wanda ya kaurace abin da Allah ya hana wannan ana neman kowa ya tafi da wannan hijira din na barin sabo zuwa ga da'a akwai hijira ta barin garin kafirci zuwa garin musulunci wannan tana ba idan mutum yana garin da aka hana shi ya bauta wa Allah kuma yana da ikon da zai hijirar to ba daidai bane kuma ya zauna ya daina bautar Allah ya ci gaba da abin da yake na kafirci wajibi ne akan shi hijira har yanzu wannan hijira tana nan mutum ya hijira daga inda aka hana shi bauta wa Allah an hana shi sallah misali masu rayuwa irin kasashen yamma din nan za ga a wasu wuraren musulmi yana shiga tasku da ta kai sallah ma ba zai yi ba don yi irin wannan wajibi ne mutum ya hijira ya tafi inda zai bauta wa Allah domin ƙasa ta Allah inda ardi wasi'a Allah ya ce ƙasa ta mai yalwaci da haka ku yi hijira ku je ku bauta wa Allah inda za ku bauta wa Allah dan Allah ya halice dan adam ne dan ya bauta masa hmm. to in ya zama bautar ba za ta yi ba sai hijira ya ba akwai kuma hijira ta mustahabbi shine mutum yana gurin da yana iya bautawa Allah amma kuma akwai yan matsaloli irin na akwai wanda ba mutanen kwarai ba akwai kaza akwai kaza amma ga wani guri can idan ya je babu waɗannan abuwa to mustahabbi ne an so yi hijira ya tafi cikin wancan mutanen kwarai a cikin al'umma da suke na kware da zai rayuwa amma a nan da yake ba hana shi bauta Allah ba wajibi bane musta'abi ne wannan hijira din amma hijira daga makka zuwa madina wannan ta tsari bayan an yi fatihu makka shine manzo Allah ce la hijrata ba'da al-fath bayan fatihu makka makka ta zama garin musulunci to yanzu maganar mutum waye hijira daga makka ya tafi wani gari kuma ta tsari babu sai yanzu wannan amma hijira daga garin da ake hana mutum ya bauta Allah zuwa wani gari wannan tana to duk wannan nau'ika ne na hijira akwai hijira ta ƙauracewa mai saƙo mutum ne yake saƙo za ka yi mai hijira ka ce ba kai ba shi ka daina hulɗa da shi ka yanke masa ka daina zuwa inda yake ƙera ma iya maka magana ba za ku da shi ba wannan ma akwai ta a cikin addini ƙauracewa fasikai da masu yin saƙo Allah ce wa na ya kudo na fi Aya ce na fa'a'ari da anhum hatta ya kudo fi hadisin rai. Allah ce in ka gama su kutsawa cikin ayoyin Allah suna ɓanna Allah ya ce ka kaurace musu ka kawar da kai har sai sun shiga wata magana daban ma'ana ka tashi ka bar gurin idan mutum ana saban Allah ana me ya zauna a gurin to shi ma yi tarayya da su matukar ba hanawa zai yi ba matukar kuma ba daure shi aka aka tilasta masa ba ya zauna ana kuma ta saban Allah to shi ma yi musharaka yi tarayya a ciki to wannan hijira ta kaurace mai sako ana yin ta da kaurace mai bid'a dan bid'a duka wannan akwai shi sai dai ana gina ta ita kuma kan maslaha da mafsada kafin mutum ya yi ta sai ya kalla kaurace wa dan bid'a me zai haifar kaurace wa mai saman mai zai haifar idan na kaurace masa na ce na daina mu'amala da shi mutum ne yana shan giya kuma kuna abota kai mai wa'azi kai mai nasiha ka faɗakar da shi ke daina sai ka auna to yanzu in ka daina zama da shi ka daina mu'amala da shi ka kaurace masa zai dawo ya fahimci gaskiya ne zai yi nadama abin zai dame shi ko kuma in ka kaurace masa ma zai daɗa shiga jeji ne to wannan sai ka kalli wannan idan aurace masa zai jawo na dama ya shiga damuwa to sai ka janye jikinka ya zo yake wane na ka daina zuwa inda nake ke eh saboda kana shan giya ko kana sata ko kana karya ko kana zalunci kuma nayi nayi ka daina kakiya da aka zama da kai babu amfani shi yasa gana ja baya in dai ka ci gaba da wannan sako to ni ba zan zauna da kai ba sai ce a ah, to ainihin kuma ba zan iya rayuwa ba tare da ina kusa da kai ba saboda taimako da kaza da kaza da kaza da haka kai hakuri zan daina to wannan ya halatta a kaurace mai sako ko mai bid'a idan kauracewa za ta haifar da haka ko kuma a'a in ka kaurace masa din ba zai wazantu ba amma kai kuma in ka zauna da shi zaka cutu zaka iya fada cikin wannan bid'a ko ga fada cikin wannan saban yau da gobe yana jan kana zullewa yana jan kana zullewa amma zuciyarka tana dan karkata wani sa'in ma sai kai kamar zaka yi sai Allah ya taimake ka sai ka bari to wannan ma sai ka kaurace masa dan zama da shi cuta ne a gare ka amma in ka auna ka kaurace masa jeji zai ƙara jefa shi to wannan anan sai ka zauna ka ci gaba da jan hankalinsa da wa'azantarwa da nasiha sai in za ka cuta addinin ka sai ka bashi malamai kuma na cewa shi kuma Ɗanbiri'a, bid'a daga cikin dawabe abin da za a kiyaye kafin a kaurace ɗan bid'a ana kallon ma mujtama ɗin da ake rayuwa inda mutum yake rayuwa idan agalabiya galabiya ahalin sunna ne kuma ƙarfi na daula na hukunci na komai na sunna ne to nan za ka iya kaurita ɗan bidiya za ka iya tashi ba kai mu'amala da shi ba ka da matsala in ka je kasuwa akwai dubbannai ahalin sunna da za ka yi mu'amala da su sun ma ninka shi yawa sannan kuma shi kuma anan bai da wata fawa bai da wani ƙarfi to ana ana ana ana kaurita mutadi gaba ɗaya ba za a yi hulɗa da shi ba amma idan ya zama na kamar yadda muke rayuwa a nan cakuɗi kana iya zuwa ma unguwarku a waye gari kai ne mai kokarin bin sunna ɗin gaba da bayan ka ko dai ka sami yan gargajiya inna wajajna ba ana ala umma kullun suna addini ne da suka ga iyayen su yi. shi ba ruwan shi ba ya wata dariƙa ba ya wata sunna Sannan shi da ya ga baban shi yana yi haka zai yi. da haka su kaga irin waɗannan su ma suna da tasu matsala da su. kaga za su shiga cikin bidiyoyi da sunan addini tunda sun tashi sun ga ana yin abu to haka shine addini a gurin ko kuma ka samu a'a unguwa ce ake zaune ga dan shi'a ga dan kaza wani ma hadda dan hakika duka to kaga irin wannan malamai na cewa a irin wannan society irin wannan al'umma mutum ce zai dau maganganun wasu magabata da suka ce in kaga dan bid'a ma ka canza hanya to ai kaga ba za ka iya rayuwa ba in ka fito kila sai ka game da su goma ba game da sunna ɗaya ba to kaga irin nan suka ce to a nan mutum ya ce zai kaurace mubtadi'i to zai zama babu wata fa'ida da zai samu dan shi ne ma zai azabtu ba mubtadi'i din ba saboda mubtadi'a din ga sanan a ko ina kuran anan abin da ake so ga mutum idan larura ta idan mu'amala ta kama shi da wanda yake bid'a yi amma in bata kama shi ba ga yana da zafi to yi zafi da wanda yake kokarin bin sunna wanda yake kan tabarki na gari sannan yayi mu'amala da yan bid'an akwai maslaha ta addini a ciki akwai hanyar kiran shi wani za ga yana bid'a yayi kace kace a cikin ta amma kyakkyawan mu'amalar da kake mai tana jawo hankalin shi har yana karkata a hankali kuma sai da ya watsar da wannan bid'a ma ya dawo kan tafarki madidi kaga wannan sai mu'amala da shi hu ne fahimta ne na addini gane addini da haka akwai kuskure daga wasu matasa da suke karanta nasoshin wasu malamai akan mu'amala da yan bid'a kuma su ɗauko wannan nasu su ɗora shi akan kowa da kowa da kuma kowane zamani yanzu a cikin magabata akwai wanda ya ce in ka ga ɗan bid'a ma ka sake zuwa ka wanke fuskarka kallon shi ma kai, in ka kalle shi kuka ido wani sai ka sake wanke fuskarka akwai wanda ya ce ka canza hanya to su a lokacin da suke rayuwa ɗin ƴan bid'a guda nawa ne yana ya rayuwa inda yake ahadin sunna ne yake yawa ƴan bid'a ba su da yawa da haka zai iya ma rayuwa bai gan shi ba to kai ka ba za ka ɗauko wannan fatawa ka ce mutane dole sai an ɗabbaka wannan fatawa ba a inda al'umma take yanzu wasu ke fahimtar addini, har yanzu akwai garuwan da ka je daga har yanzu ake fahimtar addinin da kaɗan kaɗan abubuwan da ana yi iyaye da kakanni to amma kuma a hankali ana daina, to ka ce kuma kila garin kakanninka ne garin iyayenka ne garin ƴan uwanka ne shi kenan yanzu na daina zuwa garin na daina mu'amala da su su kuma suna addini ne a iya abin da suka fahimta su addinin suna iyayen da suka fahimta wani ma bai san ma duk wannan kashe kashen ba shi dai tun da ga ana sallah karfe bibi zai yi ana sakin hannu zai saki hannunsa in haihuwa a gidansa ana tara mutane a suna shi ma zai kayan shi in duk waɗannan abubuwa dai haka zai yi abin da ya ga mutane na yi to kaga wannan bukata yake karantarwa da ilmantarwa a hankali da mu'amala da shi ko a gurin Allah ba zai dau kalmar ka kafirta shi ba ko ka ka bid'antar da shi kai tsiyi gurin Allah ba zai dauka ba duk yana yin bid'a saboda me saboda yana da uzuri na jahilci a tare da shi to irin wannan suna buƙatar karantarwa da ilmantarwa da mu'amala tare da su da nuna musu a hankali a hankali in an zo za a yi sallah kana rike hannu yana gaske tsakanin shi wata a hankali shi ma sai ga ya rikewa kana kana gaya musu wata nan sai ka ji ma kuna zo na sai ka ji ya ji ma tambayar addini wai wani kai ya za yake saboda ne saboda mu'amala to dole sai an fahimci wannan wani kayan ana yin guluwi wuce gona da iri musamman ga matasan da yake su yi karatu ba ko kuma yanzu suka fara karatu sai su wuce gona da iri sai su ɗauko zafi da yawa su ɗabbaka kuma sai zama zafin kuma ba addini ba ne ya zo da shi da haka kuma wannan zafin da za su yi kuma mutane su fahimci addini sai mutane su guji addini ba za su fahimci addini ba da haka dole sai kana da fikihu na da'awa fikihu na zamantakewa da abubuwa ne da malamai sun yi sun yi bayanin su da yadda da yadda suke to dan haka ana annabi Ibrahim sai zai hijira ila rabbi zuwa ga ubangijin shi Shi ne ya fita ya taho garin sham da tare da ma'ana wanda suke tare da shi na annabi lot suka taho wannan gari yace saya hadi kuma zai shiryar da ni ma'ana ubangiji zai shiryar da ni zai dora ni kan tafarki madaidaici wannan yana maka yaqini da yake da shi na cewa Allah ba zai kyale shi ba Allah zai dora shi kan abin da yake na daidai sai addu'a rabbi habli min as-salihin Allah ka bani daga cikin nagartattu wanda yake nuna maka lokacin da yayi wannan hijirar baya bai da aure ma bai da ɗa shi kaɗai ne da haka yanzu yake addu'a Allah ya ba shi zurriya ta ƙwarai wani yana nuna masa halaccin roƙon Allah zurriya ta ƙwarai Allah ya gaya mana cikin abin da bayan samomine suke suna yin addu'a na Allah ya ba su zurriya ta ƙwarai wadda za su ji daɗi allazi wallazi ne ya kuluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama da haka yana da kyau mutum ya dinga wannan addu'a sawa'un yana da yaya ko bai da shi yaya aure ko bai yi ba yana roƙon Allah Allah ya bashi zurriya ta kware wanda za su zama sun bauta wa Allah dan shi ma ya ci gaba da samun ambato da kuma kyakkyawan lada a wajen Allah madaukakin sarki to da yi wannan addu'a mai biyu baya Allah ya ce fa bashar na فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين fabasharnahu Allah ce sai muka yi masa bishara bi gulamin da samun da halim mai haƙuri mai sanyin hali falamma balaga ma'ahu sa'iya yayin da wannan ɗan nashi ya kai munzalin aiki tare da shi qala sai annabi ibrahim ya ce ya bunayya ya kai dana inni ara fil manam hakika ni na gani a cikin bacci anni azbahuka ni ina yanka ka fanzur ma za ta ka duba ka gani me za ka ci me kake gani qala sai dan ya ce ya abati ya baba if'al ma umar. aikata abin da ake umartarka fatajiduni insha Allah min as za ka same ni da yardar Allah cikin masu hakuri wannan shine gabar da zamu tashi Allah ya taimaka gobe kuma akwai bayani akan da yawa a cikin wannan aya na abin da ya shafi mafarki da na annabawa da wanda ba na annabawa ba da abin da ya shafi mafarkin annabi ibrahim da yadda abuwa suka faru idan mun shiga lokaci ya kure mana kuma ne din ma sai a hankali abin da muka Allah ya karba mana ba mu lada Allah ya bi mana zunubanmu Allah ya karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki ka jikan magabatanmu ka ba mu zuriya ta gari Allah madaukakin sarki ka amshi abubuwan da muke aikatawa abinda muke ba daidai ba Allah ka yafe muka ka ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk